Domin samar da ci gaba mai dorewa a kowane fanni a jihar Kaduna, gwamna Nasiru ‘yan rufa'i ya ce an shirya tsare-tsare da dama domin samar wa al'umma abubuwan more gardin dimokuraɗiyya tare da buƙatar samar da tsarin sufuri wanda zai bunƙasa tattalin arziki da tsaro da hanyoyi da dai sauransu. Ya saboda haka mu mun yi wannan, amma da hukunci mu ce wannan shi za mu da ba mun kaɗai ne muka damu da wannan transportation din ba akwai waɗanda suka damu da shi a kira su su zo mu su zuba musu wannan abu a faifai su juya su gani su yi taimako in akwai ta cewa su ce akwai gyara su yi gyara hukumomin sun bayyana buƙatar ganin an samar da tsarin sufuri mai inganci a birane wanda ɗimbin al'ummar jihar kaduna za su amfana da shi wato hanyoyin tafiye-tafiye daga bus har zuwa zuwa rail da shi mai girma gwamna yake da burin za a fara akwai wasu 'yan kwangila ma da aka gayyaci wasu investors da za su zo da india da ina ga wata kasa kuma su ma za su zo za a yi rail tun daga um, uh, maraban jos har zuwa hanyar kaciya an gabatar da kasidu a wurin taron akan tsarin taswirar hanyoyi da za a iya amfani da kuma tsarin sufuri a cikin garin kaduna ƙarshen rahoton kenan